mai janaba yana iya yin taimawa ya yi sallah idan bai da ruwan zafi ko da ruwan sanyi ma su sa mai wata rashin lafiya duk dai yana jin sanyi yana tambaya akan hukuncin mai janaba yana jin sanyi kuma bai da ruwan zafi shin ya samu shi taimaka shi sallah ba sai ya yi wanka ba kuma ga lokacin sallah koko ya zai amma kuma ruwan sanyi suna ba shi lafiya to in ruwan sanyi na ba shi lafiya wani ne na shi yi nan shi wanka kada shi tema in yi tema babu salati a abinda maluma suka ce sanyi wanda ka hana a yi tema sanyi wanda ka hana a yi wanka sanyin da ka hana wanka ko sanyin da ka hana a alwala da shi suke sai sanyi wanda ke in ka zuwa mata bakarwa tana kashewa saboda ta mai sanyi to irin ne shi ka hana a yi wanka ko shi ka hana a yi a alwala a yi tema a shina tambaya menene hukuncin yaron da aka haifa bayan an biya sadaki amma gabanin daura aure to yaron da aka haifa bayan an biya sadaki gabanin daura aure shege na saboda ba daura aure shege na mun a an mun a kan wannan matsalar yake kila mutane na bukatar dan dan yi bayani kaɗan nan ko idan aka ce an biya sadaki ba a ɗaura aure ba mun ga ana biyan sadaki bayan an biya sadaki a samu saɓani tsakanin miji da mata ko tsakanin iyalan miji da iyalan mata sai a ce a mai da sadakin nan an fasa aure ko kuma su su mai son ce ga sadakin kuma mun fasa aure in eh, sun kame suwa ana neman saki ana cewa ya sake ta inda a zara aure ba a shi nan ka ga fiyar sa tsaki ba shi aure ba ɗai sannan na biyu mun ga an biya sadaki ba a wada aure ba miji ya su ko mata da su. ana magana gado eh da an daura aure ba da akwai gado ko a shi nan ka ga biyan sadaki ba shi daura aure tun da an ga an biya sadaki miki ya rasu ko mata ta rasu nan sai a mai san mai da kaya ne da annan ita kuma gadajen da an kashi a sauran tayyaki su ko su kyadin su ba magana gado ba magana shi nan ta ci sadakin ta almautu kan duhuli shi kuma a tattaro ainihin abin da an ka tara nan na aure a kawo shi ko a raba a ba ainihin yalle ne rabi ita kuma ta ɗauki rabi ta ga babu wannan lokaci ka ga nan ba da sadaki ba shi a aure ba abinda a aure a zo a nema a ce ka karba na ba ka yi ko na karba wannan shi ake kira aure in an kai wannan an biya sadaki ga shaidanu shi kenan amma shaidanu na zuwa da wanda suka zo da kamar in lokacin ba da sadaki ko ka al'ada a tara kayayyaki a ce to mun zo na saboda a tabbata mana cewa wanda ya ga wancan shi na so to duk wannan ba aure bane alkawari na aure wannan duk alƙawura aka kira su ba za su kusance aure sai lokacin da aka ɗaura aure don haka aka ce har idan aka samu sabani ko kun ba wata matsala ɗai shi miji yake ya su aure to ya saba alƙawari ya yi haram su kuma iyayen mata ai suka ce sun su aure su ko sun saba alkawari su ko sun yi da ake so a ribita su maza a kan tashi da dai sauran bayanukan da aka sa duk ibn taymiya radiyallahu anhu sun da akan cewa duk wannan ba aure bane sai daure aure shi a cikin yana tambaya ما hukuncin zanen suna bayan an wa yaro suna an yanka an yanka bisa suna an sa wa yaro suna har jama'a sun wata sai kuma a nemi a canza mai suna shin suna nan ba ba jama'a tun gabanin wacewar jama'a da hukunci shin za a sake yanka wata bisa ko kore za a canza suna kawai to ya ko wata bisa a yanka saboda ni mustahabi na yanka bisa da sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ana suna ko babu bisa don haka shi kenan kaga in an wada fito wannan bisa ne da kawai a canza suna kawai ya isa ba komai Allah da malam don Allah malam ko ce ta samu da auri miji mai suna mahaifinta na cikinta a suna tambaya wani ko ta samu da auri miji mai suna mahaifinta na cikinta eh wannan shi na halatta mace na auren miji mai suna mahaifinta na cikinta ba komai ga wannan shi ma miji shi aure mata mai sunan mai sunan mahaifiyar shi ana yi ba komai da alina da alibar da Allah anhu ya haifi fadima kuma sunan mahaifi ya kai fadima yana tambaya cikin sarautar da gabata da yake ya tambaya game da hadisi na abubakar an yi ta wuce shi kuma an ba da amsa tambaya ta ta zira dage sai ya ce na uku da qala to an qa'ata an qa'ata makum wata na ta suna dina ila rukabiku ya ce ta inda ainihin shi wannan abdullahi ne abbas ya ce wata naki ba ni son in jefa ku cikin laifi in nake a kira sallah ta juma'a a kira sallah ta juma'a da ban ci a salatu birri hali ba ga ci ko ya yi yawa kwarai za ku hito cikin wannan wanda za ka zakati idan kuka hito wasu za su hito wasu za su yi zaman ne su duk wanda ya zama ne ne bayan umarni na liman ya yi laifi in shugaba ba da umarni na a hito amur bi ma'rufin da kuma wajibi na hito bala irin jima'a ta ce ai na san jima'a wajibi ta na san annaha azimatu na san ita jima'a wajibi ta amma ta da hakan ku zama ne ku gudu kada in jefa ku cikin laifi in ce ku hito ku kasa hito ba bari an asimaku ban so in sanya ku cikin laifi ba ta ji uri sai ku zo ta du sunar da ko watan kuna ainihin takin ƙasa min watan amin da sai dusu ka taka ƙasa kawo ka ta nutse cikin ta har kasance ƙasa ta kai goyya wata halaka ta kai goyya kenan za a kai ga inda da shafi sosai sosai in ma ta jefa kanka laka za ta shige ma ta kai ma goyya ana cikin malam yana son a yi min bayani da Allah menene ake ce mai giba kuma mi aka ce mai munafuci shi na tambaya menene ake ce mai giba kuma aka ce munafuci abinda aka ce mai giba watan ambaton mutum da laihin da ya aikata ka faɗa mu cewa wani aika za ya kai wani kaza ya kai wani kaza ya kai wani kaza ya kai shi aka ce mai giba shi kuma munafuci abinda aka ce munafuci watan ka bayyana kana son mutum bayyane alhali ba ka son shi kana iya tafiya ga kulla mai shari amma kuma in ga haka shi kuma ka ne watan kenan shi watan shi aka ce ma zulwajahaini sharrun nasu sharrun nasu zulwajahaini yaki ala haula ibwajhin ko yaki ala nasi ibwajhin wa haula ibwajhin zo da wannan in ya zo ce wannan ayi naka dake kaji kaji kaji kaji kaji in ya ɗaga ta dauke da wurin da ne ta ga zan kana mutum Allah ke to wannan shi ake munafici da diba da munafici duk haram ne na'am tambaya aran bayanin tambayar sun ala an ga kula da suna ya awaji da zaran suna ana ayar gobe a dawo a idan aka waje daga zanen suna to in dai wannan yini na an samu a sake da suna amma idan wannan yini yake sai a sai wani sati a sake zagawa sannan a sake da suna ne kuma in ba ba samu wannan lokacin sai wani sati in ba a samu wannan lokacin sai wani sati a dai kiyaye da ainihin ita wannan rana din ba za a sake da suna sai daidai irin wannan rana din kada kuma nan kamar cikin haka tambaya kamar uban yaron sai a sa mai eh, Abdurrahman sai wani da aka ce wurin sawa sai wakilin da ya bayar sa a sa mai Abdurrahman din bai kusa sai aka ce ina wayan danga sai an ka bincika sai wanda annan sai dan kanin baba su dan hmm. yaron jika nina, hmm. sai ya sa an samu fa. su bayan an karawa sai shi uban yace to wallahi Abdurrahman yace sau da ku kuwa shi zai wasu ne to ya da yawa ku cewa kamata ji ci da hadisi da ko kuma dai magana mutum a magana ta da ya kama cewa kamata ne ba hadisi ne na wato sallallahu alaihi akan ka tambaya akan matsalar ya ji shari'a da shari'a ce da ya ya dawo da dare ya kwana inda yake kai ya shigo gida eh, ya kokari ya kwana inda yake kai ya shigo gida kada ya shigo gida ne eh, mai gida mai gida in yace ya dawo da dare kada shi shiga gida eh, ya ce ya ji ana faɗi malamai na faɗin cewa ba a so ya shigo inda iyalin ya cikin dare nan ba hmm. ya ce ya ɗaukan mare ne haka kuma yanzu ya ga abin yana son ya gagare ba shi ta haka ba. dama dai wata habi na mazo sallallahu alaihi ba kasance shi na dawowa wurin tafiya da sahi da dare da gida bisa ta haka na malu masu kaci wata idan mutum ya daidai kwarai wata lahiru kuma da yana kashe aka wasu da daddare amma kuma can kuka hawa sun ce in ya kasance sun san al'ada ta yana dawowa da dare babu kuma shigo da dare ya ko da kasance al'ada shi na bai dawowa sai cikin dare Ta tahiya dai ta kasance haka nan to irin haka zai shigo da dare babu amma da wannan da ana bayani akan mutahabbi ba wajibi ba ne amma da malam yace shi ma yana shiga wata matsala ta ya nemi wata yarinya ta aure bayan har ya shiga an yi komai an bida sai samu bayanin ba ta da ba ta da uba to ya kama samun shawarwari daga cikin shawarwari da ya samu har ya gamsu da su to sai ya kai ga wanda an kace mai ai wannan duk dan da bai shiga aljanna gumi yayi bai shiga aljanna ce to shi ka ta mai hankali wani ya nemi mata bayan ya nemi mata kasance ya yi nisa da neman ta ba sai gane ba ta da uba to in dai hanyar gane ba ta da uba da ba shi da zafi gaskiya da ni a ta ba ya zafi duk wanda ya neman mata ya kasance ba ta da uba kuma aure ba a gaya mai ba ko an kai ta gida ne ko ya yi amfani da ita in ya gane ba ta da uba ya zan aibi cikakken aibi yana iya raddinta bisa ga haka ko an yi mai yardinta sai a mai sami da zafi ya san da ba zafi zai shi da mini ne gare shi an kira da wannan ko a kuma in ya hankuri ya tuna ta wanda zafi shi ne sai bayani akan cewa shi ne mai shiga aljanna ba haka bane innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatun bidawsin alladina amanu wa amilus salihati duk wanda ya yi imani da Allah kuma aikata ayyuka da kwarai to aljanna tana kasancewa wata mazaunin shi aljanna ita ce masaukin shi ita ce sakamakon shi sannan kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah sannan bayan wannan kuma abu huraira ya tafi akan cewa shi bai shiga aljanna wannan fatawa har ta kawo ga aisha radiyallahu anha sai ta ce rahimallahu abu huraira Allah ya ji ga abu huraira hmm, ya yi kuskure ga fatawa sai ai shi bai na shiga aljanna ai ba shi adala shi ba iyayen da suka aikata laifi mi Allah yi ne abin da laifi shi iyayen suka yi laifi sannan kuma gashi ai an ce limancin shege makaruhi na shi kasance liman ratibi makaruhi na ko ana ya sashi kila alal misali kila akwai liman a sashi da biyu in liman bai nashi ba da sallah amma kasancewa ta yi ratibi shi a makaruhi an kiyaye da wannan to kaga a manya amal misalar da rikin hayar da ya yi imani da Allah ya yi sallah ya yi azumi ya yi haji ya yi zakka kuma Allah ya kwarin duk mai waɗannan duk mai kalimar shahada kuma ayyuka da kwarai Allah zai sa shi aljanna ka kashe in ka shi cikin umumi na aya ko kala ya ce to batun mai suna hukunan da aka yi ya na ya ce to batun suna mai ba a ce mai muhammadu wani sagir ya ce hmm? kira shi muhammadu sagir ba ku